والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وثم عنه بقول الأحزاب إخواني إننا لكم أولياء وثم عنه سنة زوف sun natsu su kafiran maka bi kauli da da fadan ainihin rundunar kafirai wato yan uwansu suka ce musu innana lakum awliya da lemu gare kuma soya ne suka natsu da wannan magana suka saki jiki limaza ta khalafa al hala halafahum sun yi kawance da su yahudawa sun yi kawance da kafiran maka sai suka saba musu walam adabi ban sani ba ma za ta kalafar hulafawo me yasa kawaye suke saba ma junansu? su me yasa suke wa? ai ya kamata idan yaƙi idan bala'in ya zo duk a fuskanci bala'in tare aslamuhum li awwal al-hashr la mi'aduhum sadiqun wala sun mika ainihin kafiran sun mika kafiran baka su yahudawa awwal al-hashr wato farkon kora la mi'aduhum sadiqun alƙawarin su bai zama na gaskiya ba ko rantsuwa rantsuwa su ba na gaskiya ba ne wata ma'annu kawai a haza. sun natsu da maganar rundunar kafiran nan ga ikuwa bikin rundunar kafiran yan uwansu na lakum al-awliya nan ne mu gare ku masoya ne suka nasu da wannan magana halafuhum sun yi kawance da su wa khalafuhum wasu saba musu lam adri ma za ta khalafa al-khulafa ban sani ba me ya sanya kawaye ke saba mutunan su na'am كيلو وإن الله إيه الأخرج منها لنخرج أنا معكم إيه أسلموهم لأول الحشر ثم ميكا سو ثم ميكا عينهم كفر مكا أفركم كورا رأكل نعم لا ميعادهم صادق الأول نسبة يزمى كثيابة ولا الإله ولا نسوة نعم تجيب بغيت Thank you. bismillahir rahmanir rahim wa saunu irdi an yubdala ma danna bihi mimma hawahu wantada a wato tsare mutuncin mutum shine an yabzula ma danna shine ya bayar da abinda ma danna bihi abinda yake rowa da shi shine tsare mutuncin mutum ya bayar da abinda yake rowa da shi daga abinda ya tara kuma ya zaba mai mutum ke rowa da shi to kana so ka tsara mutuncinka a wajen jama'a ka miƙa musu kuɗi shine miƙa mika wato tsara mutuncin mutum shine ya ringa bayar da abin da yake rowa da shi min ma hawa daga abin da ya tara wanda da kuma ya zaɓa a gani da zarar kayi wannan za ka zama mai mutunci a irin jama'a والحمد خير ما اتخذت عدة ما اتخذت عدة نعم وأنقص من بعد الشفاعة والحمد خير ما اتخذت عدة shi yabo shi ne fiyayyen abin da za ka riƙa ya zama tattali yabo shi ne fiyayyen abin da za ka riƙa ya zama tattali wa amfasu abdani kuma shi ne mafi zaɓuwan ainihin tattali bayan tsoron Allah shi ne mafi zaɓuwan tattali bayan tsoron Allah yabo mutane su riga yabanka hmm. kullu qarnin najimin fi zamanin Ba huwa shabihu zamanin fi badara wato duk wani karni wanda ya ɗaukaka a cikin wani zamani to shi ya yi kama da zamanin badafi ya kama da zamanin da ya bayyana a cikin zai wa kullu karnin na ji fi zamani duk wani karni wanda ya ɗaukaka a cikin zamani fa huwa shabihu zamanin badafi shi ya yi kama da zamanin da ya bayyana ne a ciki da yake nufi a nan wajen wato duk wani ƙarni da ya ɗaukaka a cikin zamani yana kama da zamanin da ya ɗaukaka a cikin zai yanzu ga an cewa na babban malami ne a wannan zamanin to wato kasancewar babban malami ya yi daidai da zamanin shi da za zuwa wani zamani kiwa kowa bane a gani ka yana da ilimi kana haɗa shi da wani zamani za ka ce da koyo ma kama ce malamin wannan zamani a haɗa shi da zamanin shi wajen godiyo za ga cewa bai san komai ba sai zai littafa kawai ya kara ƙaifin lazarai ƙwaƙwalwa ba kuma zai library a gari a masu wancan zamanin ba library sai ilimin su ƙa'idodi suke da shi wanda za su iya wallafa littattafai kuma za su iya karantarwa sosai amma ba su da library manya manya a gari sai dai ilimin kali ba kowane zamani mutum ya bayyana ake yaban shi to ku duba yaban nan daidai da zamanin ne eh wata wanda ya san kawai zai zama cikin duniya ba ga ne kadar a Kum abayı za Bu tane masu ilimin suna raguwa suna zaman masu ilimin a kira su manyan malamai an gani na akwai jama'a wani ƙauyen masu wannan alheri ko wannan misali su ne manyan shehunai wa sauni irdil wato tsara mutuncin mutum an yarda da ba da ya bayar da abin da yake ruwa da shi min ba ba daga abin da ya tara wanka za kuma ya zaɓa. walhamdu khairu mattakazat uddat mattakasta mattakasta uddat yabo shine fiyayyen abin da zaka rike shi a matsayin tattali wa abdul alkhairi kuma shine mafi zabuwan tattali min ba da shuka bayan tsoron Allah wa kullu qarnin najimun fi zamani duk wani karni wanda ya bayyana cikin zamani wa shabihun zamanin fi zamanin fadadi yayi kama da zamanin da ya bayyana cikin zamani hmm. shiriniya duniya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حلفت يمين البر عند يمينه لقد طلعت شمس الهدى بالجبين بعدها بما قد حال من فضل دينه زمام المآلي أقبلتها كلها بيمينه نعم فأخلاقه ألوية والنحائي حلفت يمين البر نارا في رنقها نجسيا عند يمينه rantsuwa na gaskiya wato a wajen rantsuwarsa rantsuwa na mai gaskiya a nafsu yamin albar na rantsuwa na mai gaskiya inda ya yi a wajen rantsuwarsa kattala a shamsul huda hakika ranan nan na shari'a ya kullu a goshin manzo sallallahu alaihi wasallam fa da bima qad haza sai ya wayi gari da abin da ya tattaro min fadli dini na falalan addinin sai wayi gari mai imamu ma'ali ya wayi gari wato ragaman nan ragaman nan na ainihin ɗaukaka kullum ha dukkan ta gaba ɗaya ne tana hannun damar sa fa akhlaquhu uliyatu uluwiyatu wato ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam bada wakali wannan ra'izu da kuma duk da ɗabi'u din ana kiran wannan adabu tafsir akhlaq da nahai duk ma'anar su ɗabi'u fa akhlaquhu uluwiyatu wato ɗabi'unsa mada wakali wannan ra'izu da duk da ɗabi'u din arabtu yamin albar na rantsa ya rantsuwa na ne gaskiya inda ya yamini a wajen rantsuwarsa da kattala a shamsul guda. cewa wallahi ranar nan na shirya ya kullo bi bidabini a goshinsa fa'adaha bima qad haza min fadl dini sai ya waye gari da abin da ya tattaro na falalan addini sai waye gari ne imamul ma'ali wato ragaman nan na daukaka rullaha bi yamini duka gaba ɗaya suna hannun daman sa fa akhlaquhu ruwiyati wato ɗabi'unsa sa madaukaka ne wannan ha'ihu da dabi'u شريعة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكورك عن دنيا على الدين وحدة علت وهي من بعض العبادات جلة علامتها لكين محدث alimta wa lam ta'mal fa hal laka hujjatun na'am idza shahidta bin nafs fi idza shahidta bin nafs fi kal wada'i'u na'am ukuruka an dunya wato kaucewanka kaucewanka daga barin duniya ba da tulidin kulliya daga addini kaucewanka daga barin duniya kulliya ne daga addini alat alat wato ta ɗaukaka ita ranka wani ya faru alhali ita ce kuce wahiya baharun ta ɗaukaka alhali ita teku ne zurfin teku ne zurfi ne daga tekun nan na ibada zurfi ne min baharin ibada daga tekun nan na ibada alamatu titi ne ga masu shiga alimta ka yi karatu wa lamta ka kai aiki da shi ba hallaka hujjatun da hujja kuwa idan shahidat idan shahidat alwada'i idan gaɓoɓin kai shaida da na ƙasu da kai gaɓoɓin kai shaida da na a gare ka gobe kiyama gaɓoɓi za su shaida ga mutum an gane ya yi laifi kaza ya yi laifi kaza ya yi laifi kaza su shaida wato an duniya Kauce wanka daga barin duniya ba a da ne kwalliya daga addini alat wato ta ɗaukaka wahiyar lujjatu alhali ita zurfi ne min baharin ibada daga cikin zurfin teku a zurfin ibada alamatu ha muhaddadu alamomin ta titi ne da salike ga masu shiga alimta ka yi karatu ba ta amal ba ka yi aiki ba ba hallaka hujjatu shin kana da hujja إذا شهدت الوداعي إذا شهدت الوداعي idan gaɓoɓin kai shaida da na kasu da na kasu a tare da kai shara بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنا أناسا قبل غزوة كرمل ورزنا المدى والمجد أكبر أكبر ورزنا الكناكر وكنا أناسا mun kasance mutane ne mu kamar da gaba kafin yakin karmal wani yaki ne wani nan mu gina mun gaji wadata walwaji da akbar da kakar mun gaji wadata da daraja kaka da kakanni ba ma ta kuna kaili walakin tazakkaran bi da hazin barbaki wa mai da wa ma ta kuna kaili wato doki na ba wai ya yi kasala bane ba wai ya fi ba bane doki na ba wai yayi rabuntaka bane walakin tazakkaran sai dai doki na ya tuna da marabi da wato ta madaurinta fi barbaki ta a ce wajen da kira barba sannan mai tsara sannan wurin da mai tsara ta tana da wannan wurin da aka daure dare ala rubba yawmin salihin karshen an shahidtuhu bi tazika za ta tulli min fuki arkara na'am ku saurara rubba yawmin da yawa yini salihin wanda yake mai daɗi wanda na halarce shi da yawa yini mai daɗi da na halarce shi a wurin da ake kira za su ma ma'abocin tunin rairayi ma'abocin tunin rairayi min foke ɗanɗara a saman ainihin wajen da ake ɗanɗara sunan waje ne akwai wato lokacin ya haɗu da wani yini mai daɗi domin an yi yaƙi kuma ya samu nasara ya kashe makiyarsa shi ta kira shi yau mai salihin da yawa wani yini mai daɗi da na halarce shi a can ta zifa za su tun ma'abocin tudin rairayi min foke ɗanɗara can saman ɗanɗara wala misla yawmin min kudararan rani zirtuhu ka alli wa ashabi ala qarni afara yace ko babu misalin yini ba misalin yini a can kudarara ba misalin sa ya ko yini daɗi wato da na halarce shi babu yinin da na halarce shi kamar na kudarana ka alli wa ashabi kai ka ce ni da mutane na ala karni a afara ni da abokaina muna kan tsaho tsaho barewa ka ce muna kan saboda jin jiki eh. wa nashrabu hatta liqadan wa jawla a ansara ah. eh wa nashrabu wato muna ta shan giya in ji shi ah. yake ina yana ta shan giya har muka yi tsammanin giya aulana dika muka yi tsammanin dawaki a gefen mu dika da ƙananan awaki ne wato muka yi tsammanin dawaki a gefen mu kamar ƙananan awaki ne eh an yi tatil ana ganin komai da ɗaya a hankali a ƙanana kai wata na hasibul zona ashkara ko muna kallon bakin girgije ya koma jahan baɗin girgiji ya koma wuri eh wa na unatan mun kasance mu mutane ne abala da zuwa karmala kafin yakin yakin karmalin mun kasance mu warin dina mun gaji wadata wal majlis da daraja akbar akbar kaka daga kanni wa ma zubuna tsayari doki na ba wai ya ba ne, ba wai ya yi ragwantaka ne walakin ta zakarar marabi ɗaya tazakkarat marabi ta tuna da ainihin madaurinta ne wurin da aka daure ta fi barba'i a can inda ake kira barba'i sa wa mai tsara da kuma mai tsara ala rubba yawmin salih ku saurara da yawa yiri wanda yake mai daɗi kankare su da na halice shi tarifa zati a wurin da ake kira tarifa zati kin ma abocin tudin rairayi mun sauke tsara can saman tsara na'am wala misla yawmin fi kudarana babu misalin yiri wato yiri a can kudarana ziltu da na halice shi da anni wa ashabi ta kace ni da abokaina ala qarni akhar muna kan tsaho wanda yake na barewa mai wahala wa nashrabu hatta nahsibu al-khayla muna tasha har muka yi tsammanin ainihin dawaki a gefen mu biƙadan ƙananan awaki ne wa hatta nahsibu al-jawana ashkara har muka yi tsammanin wato bakin girgije wato ya koma ja shi a wajen burgewa ne ya ba da labarin ya sha giya to jahiliya ne wannan shi ne burgewa mutum ya ba da labarin ya sha giya ko ya yi zina da mata an gani sai ga shi a hankalin shi kwanci ya burge kowa eh na'am bismillahir rahmanir rahim wa idza ta'ammalta al-bayt idan ka lura da baiti na biyu na butari ba aika an na kalimata hizabran za ka cewa kalmar nan na hizabran hizabrun mashayar ke hizabran hmm. ko zaki ya tafi yana neman wani zakin hizabrun mashayar ke hizabran zaki ya tafi yana neman zaki to nan wajen kalmar hizabran din nan na biyu ko kalmar hizabr na biyu din nan hizabrun mashayar ke hizabran zaki ya tafi yana neman wani zakin wanne ne zaki na gaskiya wanne ne ba na gaskiya ba na farko shi ne mutum ko mutum mai jarumta kamar zaki ya tafi yana neman zaki na gaskiya to shi zabaran na biyu din na yuradu biya al'afat ana nufi da shi zaki na gaskiya wannan kalimar ta zabra wa kalmar hizabar na biyu al'ula na farko kan yura da biyu al a shuja ana nufin wanda ake yabo jarumi shi ne na farko wannan ma'ana a kira mutum jarumi zaki ba hakika ba ne majaz ne ورأيت أن العلاقة بين المعاني الحقيقي للعصد zaka cewa lallai alaka tsakanin ma'ana na hakika da zaki da kuma ma'anan da ya bujiro shi ne mushaba bai alaka tsakanin jarumi da zaki alaƙa tsakanin shi ne almushabaha kamanceceniya sun yi kamar sun yi mushabaha a wajen mai wajen jarumta saka alaƙa bai kuma shi ne mai almushabaha a gane shi mutum mai jarumta kamar zaki kaga shi ya yi kama da zaki ne ta wajen jarumta ba wai ya yi kama da zaki bane wajen hankali ko ba wai ya yi kama da zaki bane wajen kafafuwa hudu ko wajen gashin da ke jikin shi an gane ko wajen kasancewar shi dabba abinda aka duba kawai wajen wuce bai din kawai da aka duba shi harumta shi ne alaƙan da ya haɗa su kawai wa annal qarinat al a min iradat al ma'ani al haqiqi to lalle qarina wanda ya hana a yi nufin ma'ana na haƙiƙa da zaki fi annal halal mafhum shi qarina din haliya ne shi akwai qarina lafaziya akwai karina haliya shi karina lafaziya shi ne ana iya ganin shi a cikin lafazin za ka iya hararo shi a cikin lafazin kamar misalin ce a zurtul abin in ce zurtul asda wa safatu zurtul asda wa safatu shin yaya wani asad da na ziyarta zaki ne na gaskiya ko kuma zaki na majal na ce zurtul asida wa safatu hal yumkin an wasafi al'asad na yumkin na ziyarci zaki zai na gaisa da shi to wannan cewa na gaisa da shi ya nuna ba zaki bane na dabba mutum ne to wani abu ya zama karina lafaziya karina lafaziya kenan amma karina haliya baya rubuci sai dai ka duba yanayin halin magana lokacin da ake magana kana nan a gaban ka ake magana ka duba yanayin halin kaga lokacin ana faɗa tsakanin wani jarumi da zaki ana faɗa da jarumi da zaki to sai kana yaban jarumin sai kana magana ke zaburin mashayar ke zaburin wa agalabun minar tsauni ko har zuwa dai karshe ke zaburin mashayar ke zaburin wato zaki ya taho yana yana neman zaki zaki ya taho yana neman zaki to sai kaga ainihin ga jarumi nan ya taho da makami ya zo yana yana fara da zaki sai yanzu an samu karina cewa ashe wannan wannan wanda ake ce zaki din ba zaki bane na hakika to zaki ne na majal ya muka yi muka gane halin magana karina din halin magana ya halin magana yake lokacin da ake magana ga jarumi nan da takobi ya tafi yana neman zaki an ce wani zaki yana ta barna a cikin gari kawai sai jarumin ya rataye takobi kawai ya fito yake zai kashe fasi zai kashe ne to fitowar shi din nan sai gashi ana yaban shi ana yi zaburin mashayar biyu zaburan to kaga ka samu ƙarya ƙari nan ba cikin lafazin yake ba cikin halin magana ne halin magana shine mun ga wani jarumi ya rike takobi ya fita yana neman zaki nan da kashe mutane ana kiran wannan ƙarina. haliya a gani galiban shi gari na haliya kai ka san abin da ke faruwa ka san me ke faruwa to kasance ka san abin da ke faruwa to halin magana zai baka abin da ake ciki na'am وأنا المانع من wanda ya hana ainihin ainihin ainihin ma'ana a hakika na zaki na mi anna halal shine lalle hali wanda ake fahimta min ziyadin kalam tadullu ala anna al wato hali wanda ake fahimta daga cikin ziyadin magana yana nuni cewa lalle makasudi shine al-ma'na al-arif shine ma'anan da ya bujuro hmm. wa misalu zalika yuqalu fi aglab min al-qawm misalin wannan ake cewa ga wato wa aglabu min al-qawm ya ga sha basilal wajhi aglab aglabu min al-qawm zaki daga cikin mutane shi ma aglab zaki ne zaki daga cikin mutane ya sha basiran wajen ya sha wato wa aglab min alqawm basiran wajen wato zaki daga cikin mutane mai kyawun fuska mai santsan fuska ya sha ya dumfari mai aglaba ya dumfari wani zaki a gari aglabun min alqawmi karshe na an samu karina ko hmm. min alqawmi zaki amma daga cikin mutane ba kilar wani mai santsin fuska an gane ku mai jarumta na fuska ya bisha yana dumfara mai aglaba wani zakin saniya ta تدل ala على ma'ana الأصلي domin lalle na biyu yana nuni akan ma'ana na asali ga zaki ko eh na biyu shine zaki na hakika na farkon zaki na majalisa na cewa aglabu minal qaumi والأولى تدل على na farko yana nuni akan ma'anar da ya bijiro eh, shi ne mutum wanda yake jarabi kamar zaki wani alaƙa al mushabaha me alaƙa tsakanin mushabaha kamance ce biya wal qarina al mani'a min iradati ma'ana wajen wanda ya hana a yi nufin ma'ana na asali ne lafaziya ko me lafazin min al shine karina din wahiyar min alqawl wannan shine karina lafaziya idan mutum yana karatu kullum ya rinka duba karina shi ɗalibin balaga kullum yana karatu zai rinka duba karina to karina yakan taimake ka fahimci abin cewa hakika ake magana ko majal idan mutum baya duba karina to zai yi kuskure wajen fassara sai ya zama to kenan ka na aiki shi ɗalibin balaga kwakwalwar zai rinka aiki daga yara kalma wannan kalmar hakika ce ko majal barin barin bita a hankali in gani an gani to sai ya gane cewa wannan hakika ne ko majal ta hanyar karina an gani eh na'am da shi

za ka iya cewa in za ka yi sarki tarkimin na, in za ka yi sarki ne za ka ce ya marwa in mutu ya gada kuma ya sabaru in ya sa sabaru ya zama lokacin ban ballayen tazir wannan marwa ya sa kasa lokacin bayan tazir wato nan marwa yana jiran mai giran yana jiran nonon yana jiran banda arif da nonon ya marwa na, yana jira amma ya sa don ma kamar ya kulle ya mai shi kamar dama haka ya yake ma. a gani yawwa wa ya mansu misalin shi ya mansu ya kai mansur mansur sai ce mansu tarhim ka ka fahimci wannan magana wakil kuma ka yi siyasi wala turkim min inda fi ni da kalamin hari kada ka yi mai hindu a wajen nida ba a mai hindu a wato kalma suna mai harfa uku tsakiya akwai school suna mai harfa uku tsakiya akwai su kamar nuhu nuh ba a sarki din shi hind ba a sarki din shi ko kuma sulasi wanda ya wofinta daga ta'un duk sulasi wanda ya wofinta daga daga ta'u ta'u ta'u marbuda sulasi wanda bai da ta'u marbuda shi ma ba a tarkibin za. kamar wanne ne mai ta'u marbuda sulasi

in ya kasance ƙarshen shi akwai ta'un marbuda faƙul sai ka ce fi hibatun hiba a gada ta'un nan ka ce ya hibu ya zama shi ne har shi ne na ukun eh shi ne na ukun hibatun za ka ce ya hiba min hazar rajul ya baiwa ga wannan mutumin ya baiwa na wannan baiwa da Allah ya ma wannan mutumin ya sahi shan ne ma'ana fi da bil zira'i cewar su game da sahib shi sahib ba alam bane shi shi ba alam bane shi suna ne amma ba alam ba su sa aka mai karfe ne shi na sha ne shi an gano na ku wato ai mai tazkiri shi sunan da ba alami ba ai mai tazkiri sharadi ne to maganar su ce ya swagi swagi ce swagi Sha ne wannan bi ma'ana fili da rin saboda ma'anar da ke cikinsa da istilahin malamai تقول في مروان وقولهم يا صاحبي في صاحب لقوله ذكرى shi ba a tartibin dakira sai ga انا an ce swahi kasancewar su dakira walakin rukima da sai dai an bai tartibi saboda yawan aiwatarwa yawan aiwatar da shi a haka an gane ku yawan aiwatar da shi a haka daga ba a na nakira dole sai ya zama alam eh na'am taqulu fi marwana ya marwa zaka ce game da marwana ce ya marwa ijlis zauna ya mansu misalin shi mansur ce ya mansu ka fahimci wannan kuma ka yi kiyasi na'am wala tulakkum hindu kin nida'i kada ka yi sarki mai hindu a wajen nida na'am wala sulasi kalamin ha'i kuma kada ka yi sarki mai sulasi wanda ya wofi daga ta'un marbuda da ta'un na'am wa in yakun akhiruhu ha'un in ya zama to karshen shi akwai ta'ul ka ce game da hibatun ka ce ya hiba min hazar ya baiwa ga wannan mutum wa fi sahibin ya wato ce wanda game da sahib ka ce ya sahib shazza ya zama shazi ne shi saboda na kira ne shi wato saboda ma'anan da ke tare da shi ne kasance shi na kira da istilahi da istilahi malamai بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم الخامس للفعل من حيث التعدي واللزوم ربوان بيار دقيلي تقوم جانا تأدلش لكم لزمتا نعم. ينقسم الفعل إلى متعدي فعلي فعلي أنا ربوان ذوك متعدي أنا كرش متجاوزا ila lazim wa yusamma qasiran kuma zuwa ga lazim ana kiran lazim qasiran fal muta'addi ba'da al-itlaq fal muta'addi inda al-itlaq shi mutawadi muta'addi in an saki wannan kalma in aka wawaita wannan kalma shine ma yujawizu al-fa'il ila al-maf'ul bihi shine abin da ya ketare fa'il ya dumfari mai maf'ulun bihi duk abin da ya ketare fa'il ya dumfari maf'ulun bihi shine muta'addi na'am da nafsi ana kiran wannan muta'addi bi nafsi nawo hafiza Muhammadu darasa eh wato muhammadu ya haddace darasi kaga waye mai haddace kaga muhammad shine fa'il marfu bi damma bai aka haddace an haddace darasi darasi shine maf'ulun bi aiki ya fada kanshi to kenan hafiza ya zama muta'addi ya zama muta'addi bi nafsihi ko wa alamatu an tattasila bihi ta'ul ta'uri ala ghairi masdar wato alamar gane muta'addi shine ta'ul ta'ul ta'u marbuda ta'un ya sadu da shi wanda ta'u wato ma'ana damiri ta'un da damiri ha'un ya sadu da shi wanda wanda yake komawa ga wani masdar alaman shi shine ha'un ya sadu da shi wanda ha'u din ke komawa ga wani masdar ha'un din damiri ne wanda zai koma zuwa ga wani masdar kenan ya koma zuwa ga masdar ya zama kolin mutlaq an gane ya koma zuwa ga wani abin da ba masdar ba na hau zaidun hu amur. zaidu hu hudun nan wannan hudun ya koma ga mai ga zaidu an gane wannan hu ya koma ga zaidu da raba man zai ci amur wato zaidu amur ya buge shi wa in yusagu minhu wa an yusagu minhu ismu maf'ul kuma ya zama za a iya kirkiro ismu maf'ul cikakke daga gare shi ai gairu muqtarin bi harfi jar ba tare da an goma shi da harfin jar ba au zarf eh na hau zuri ba a ce madrub in za a iya kirkiro ismu maf'ul daga gare shi shikenan ba tare da an goma shi da harfin jar ba madrub fahima mafhum akala ma'qul amma in za a iya gwabin sai an goma shi da mazdar ba an zai goma shi da harfin jar ya zama lazim kamar ba mazhubun bihi marra mamururun bihi dole sai an sa mamururun bihi saboda shi marra lazim ne shi an gani kafin suna ya zama ta'adi sai ya zama to za a iya kirkiro isin maf'ul gare shi ba tare da an sa harfin jar ba an gani in ko sai an sa harfin jar marra mamururun bihi a madda a ah, wannan ko eh, in talaka muntalaqun bihi muntalaqun bihi ko to wannan kaga amma zaraba fa madrub ba sai an sa bihi ba akala ma'kul shariba mashrub duk wa'annan kai sai kawai za sa ba tare da harfin jar ba an gani waje ala huwa ala talatata aqsam shi muta'addi kashi uku ne amma ya ila maf'ul wahid akwai abin da yake ta'addanci shi dan ta'adda ga maf'ul guda daya ko kafi shi yana da yawa shi shi yafi yawa ma na hau hafiza Muhammad ya hada haddace darasi wa fahima Muhammadu al-mas'ala Muhammad ya fahimci ne mas'ala din Wa ma وما يتعدى إلى المفعولين إلى مفعولين da kuma abin da yake ta'addanci ila maf'ulain zuwa ga maf'ulai guda biyu ma an ya kuna asalin ma muftada in ma ya zama to asalin su mubtada da khabar ne zanna wa aqwatuha ala zanna wa aqwatuha yana yin nasaba ga bakolin guda biyu wanda asalin su mubtada ne da khabar in ma la ko kuma ya zama to baya yin nasaba ga bakolai guda biyu huwa a ko a baya baya nasaba ga muftana da khabar wa hiya a ada wa aqwatuha shi a ada da yan uwanta yana yin nasaba ga makulai guda biyu wanda asalinsu ba mubtada da khabar bane shi a haɗa da ƴan uwanta amma ya ta'adda ila salatati mafa'il a haɗa da ƴan uwanta ne ne ka ci ka binciko ƴan uwanta mana kuma kuma ai tana da ƴan uwa ita a haɗa in ka je na hau na uku na na iya na hau na ka na haula ibtidaiya ya buɗe babi musamman akan ainihin su masu ta'addanci ga makulai guda biyu masu ta'addanci ga makulai guda uku a gane biyu ya kawo misalai nasu a gane ina nake cewa ne mutum na so ya karbi karanci na haula kyau ya fara da ya fara musharar fage da nahawar wazi in ya fara zai ga abu. dalla dalla ne an kawo misalai ne dalla dalla su malaman nahu na jami'a suna kin nahul wali saboda ya yi sauki da yawa su ce mai nahu wali ya bata nahu ya lalata ilimin nahu hmm? ya mai da ilimin nahu ya zama to kamar kamar citu in dai mutum ya karanci nahu wali da gara nahu wato ya hura kawai kawai ya daga hannu ya yi sauran da magana ya ƙare shi ne an gani saboda sauƙi shi ya yi yawa eh. ya da kuma abin da yake ta'addanci zuwa ga mafulai guda uku wa babu a'lama wa ara babu an a'lama da kuma ara an yi karatu lazim الدعاء بالله الدعاء بالله ماشي الدعاء بالله da gara mu dan gara mu karasa da da karatun addini kare zo mun gama da larabci duka kuma gida da wannan نعم الأول أخرج الترمذي عن زياد بن قصيد الأدوي أنا ما ما ما الأول بسم الله الرحمن الرحيم أخرج الترمذي عن زياد الترمذي زياد بن قصيد الأدوي yace na kasance tare da abi bakara al-ansari radiyallahu anhu karkashin mumbarin ibn amir shi ibn amir shine gwamna to kuma karkashin mumbarin sa yana hudu ba wa alayhi thiyabu rifaq alhali tare da shi akwai tufafi riqab shara-shara shi gwamna ne ba guda kuma malami mai hudu ba da kusan a lokacin gwamna shine ko malami shine limamin idi shine limamin juma'a ba irin yanzu bane misali to lokacin nan shi gwamna ya hau kan mumbari yana hudu ba ya sanya tufafi shara-shara ana ganin jikin shi fasala abu bilal sai abu bilal ya ce unzur ila amirina yalbatu thiyabal fusaq kalli shugaban mu kalli gwamnan mu yana sanya tufafin fasikai wa iyaz billah ji gwamnan mu da kayan fasikai yana so ya bai irin inkarar alali din nan fasala abu bakra sai abu bakra ya ce maza yi shiru سميت رسول الله صلى سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جمل ذا الله صلى الله عليه وسلم yana cewa man amana sultan Allah bil amr wanda ya wulakanta sarkin Allah a doron kasa ahana Allah Allah zai wulakanta shi ba Allah tarmizi hasan gari sura ka idan kai magana ka wulakanta shi ma sai Allah ya wulakanta ka an gani duk da me duk da ya me duk da gwamnan yayi sabo hmm. sabon da ya sanya tufafi shara-shara ana ganin jikin shi to sai wannan yana so ya bai ihu ya bai inkari dan ya bai inkari a gaban jama'a sai kalli gwamna ya sa tufafi shara shara bada shiru sai sahabi ke shiru na ji annabi yana cewa duk wanda ya wulakanta sultanan lahi a doron ƙasa shi ma sai Allah ya wulakanta shi an gane wannan ko na asani na biyu wa karanta wani imamu ahmad bin muslim dan wani sai ya ce ma ai irin wanda ake magana ba irin ba irin masu saban ake magana ba ba na mun kare ana magana gwamnoni irin su wane da zai faɗa wasu sabai wanda ba su da kurakurai to ga wannan cikin kuskure yake cikin laifi yadda aka mai za a yi inkari a bashi abin da ya faru ko na biyu wa a garin wani imam ahmad ilmusnad min ta wannan hanya imam ahmad ya fara cikin musnad ta shi kashi wannan hanya din nuna zikirin sawa wa ba tare da ya ambaci kissa ba da lafazin ba amma ga nan man akrama sultanan la tabaraka wa ta'ala fi dunya duk wanda ya girma ainihin wato mai wato sarki na Allah wato sarkin da Allah ya nada a duniya da lahira duk wanda ya girma shi a duniya Allah zai girma shi na kasu kiyama wa man ahana duk wanda ya wulakanta sultanan la tabaraka wa ta'ala fi a duniya ahana kullu Allah zai wulakanta shi gobe kiyama alal fil majma' واتو ابن هذا الهيثم يا فلا اسم مدبع مدبع الزواري نعم او احمد وطبراني دي كسار وزاد في اول يا قال سيلا بنزا نعم الامام زد الله في شي امام انو الله لي ادورا كذا نعم ورجال من ثقات ماذا جاء حديث ابو الجتولي نعم وزياد ابن قصيب الادوي شو انا زياد ابن قصيب الادوي قال هذا ابن حجر مقبول قلت له وين ديكي مقبول نعم. انتهى وقد أباه عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر يا بيشي كما عند ابن عامر حديث يا سامو متابعة نعم حديث يا سامو بوين بايا daga hadisin Abdurrahman kama inda ibn Amir fi kama inda yake a wajen ibn Amir a cikin sunna na mu fi sunadi ibn a cikin isnadin hadisin akwai wani mutum ana kai shi ibn Luhaya wa rajulun majhul kuma akwai wani mutum majhuli na mu qad al hadith al-shaykh al-albani wato wannan hadisin shehu na al-albani ya hasana hadisin a littafin shi al-silsila as-sahiha الثالثة نوكو عن أنس an مالك رضي Malik. Allah ya miki wato manyan sun hana mu daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ala la tasubbu umara'akum manyan mu sun ce kada ku zagi shugabanninku wala tufasiquhu kada ku fasikantar da ainihin shugabannin ku rinka kiransu fasikai wala tubbidu kada ku ƙyamaci shugabannin ku wasbiru ku ji tsoron Allah ku yi ta hakuri da su shugabannin ku suna kurakurai ku ji tsoron Allah ku yi ta hakuri da su domin al'amarin san ne al'amarin ya kusan zuwa dai al'amarin da ake nufi mutuwa da kuka yi alƙawari da shugaban ku sai Allah ya ɗauke muku shi a hankali a canza muku wani an gane kowane shugaba rashin a hannun Allah in yana zaluntar ku kuka mai da al'amari ga Allah kuka yi haƙuri to sai Allah ya canza muku shugaban ya ɗauke muku shi ya muku na kirki a gani shi ne ma'ana ku ji tsoron Allah lalle al'amarin ba ku tsanci da ya kusan zuwa a gani yawwa Na isnaduhu jayyid da shi ne kyau ne rijaluhu kullum thiqat mazajen hadisin gaba ɗaya abin kutu da su na'am bin husayn ibn waqid thiqatu rawu awham eh shi husayn ibn waqid wato tuka ne shi yana da ainihin limuwa amma ya samu muta ba an bi shi hadisi yana da muta ba faqat rawahu ibn hibban fi siqat ya rawaito hadisin a cikin siqat ibn abdul ya rawaito shi a cikin litafin shi ta hanyar yahya ibn yaman قال جاء دبر سفيان عن قيس بن وهب عن ابن مالك رضي الله عنه قال انا بن مالك الله يعلم ايش يدعي Kanal al-akabir min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance manya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam na an da umara yanhaunana suna hana mu daga zage shugabanni manya manya daga cikin sahabban annabi suna hana mu zage shugabanni na mabago ba alayhi abu kasim al-asfahani wato abu kasim al-asfahani ya bude babi wanda ake mai lakab da qawwamu mm. ana mai lakab da qawwamu fi kitabi al-hujja wato ya bude babi a littafin sa al-hujja fi bayanin mahajja bi qawlihi fasalun fi nahyi an sabbi umara fasali game da hani daga zage shugabanni da masu mulki eh da kuma saba musu fasali daga hani daga saba musu shugabanni كما أخرج هذا الأثر أيضا البيهقي في كتابه كما يدى إمام البيهقي يبدأ أن أثرا أشكال كتابه نعم جامع لشعب الإيمان الجامع لشعب الإيمان من طريق قيس بن وهب بلفظي أمرنا أكابيرنا أمرنا أمرنا in an ce amarna mu muka yi umarni kenan a kabiruna manyan mu sun hana sun umarce mu ashabi daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam umarce mu Allah na kada mu kuskura mu zaki shugabannin mu na'am isnadu na da kyau wa kuma abu amur addami ya fitar da shi min sunan warida eh, a sunan warida kirkitan ya fitar da wannan hadisin shi ba kan shi fi hada al'asar ittifaqu akabil sahabi a cikin wannan asarin akwai ittifaqin manya-manyan daga cikin sahabban annabi akan haramcin aukawa ga mutuncin shugabanni ta hanyar zagi a auka ma shugabanni a yi ta a yi ta zagi haramun ya saba wa musulunci eh, na'am duk ɗaya ne ƙwararrun sura daliya sai wani ne shugaba ta samun sauki ba ya nuna shi ne allah kenan ya san gairi kenan wanda zara ka yana cikin wannan magana yana zuwa da yan adawa yan adawa in ka bincike shi ka bincike ba shi ya ma bincike ba shi ta ita mutum na in ka zo mutum yana zakewa wajen zage da zan siyasa. kana jin wannan ka ka tabbata ka kuma ka tabbata shi wannan nan zage a cikin da ya wuce

shi za ka nemi na kuma zai ta wahala wahala samu abinci kawai nan zage-zage suna da masu yan da tsayar shi ba ya yi zage da ake ainihin wato tattalin arziki ya yi kyau amma ko ba fatin bane ya zabe ya zabe Allah ya wura da sarki ma. Na'am. wani zai je zai ne. Yana jera kashi. muka yi wurin stobo na'am da ta ce ba a tura nan sai muka ce a gashi nan a ciki sai a yi kira su ne an ce za a samu karin ɗari shi eh. shi ya sa ka da suna kuma muna ganin da a ciki eh. a ce wurin ta tsaye sai an ce za a ƙara domin tsara mamaya muka je da yamma sai muka tare wasu masu wasu tsara a wasu. Sun tsara da shida. Hmm. To. Gani ce shi wannan shi ma ai dama ni ni bayani na ne ma nace ni a ne ga yadda na fahimta nan na ga cewa idan mutum idan ana sayar da buhun siminti dubu biyu da ɗari biyar misali sai ya zamanto wato an yi an an labari ya zo cewa za a ƙara ɗari shida shida dubu ɗari biyar za a ƙara ɗari shida shida to shi sai ya sayar dubu ɗari biyar biyar ɗin sai ya tafi kasuwa zai je siyo wannan simintin ya za a yi ya za a iya siya shi ne nika bayan da na yi ranar ya ce ni a fahimta na in bai jira ba ya ce zai siyar yadda ya siya ɗin nan yadda yake siyarwa ɗin nan to iya koma kasuwa zai siya to sai ya yi shuku kudin shi ba zai siyan mai asalin kayan da yake da shi da ba shi ne fahimtar da ni na yi to shi ne wasu suka yi mun bayani suke ba haka ba ne na?

dan riba ne to ina da dubu biyu da ɗari biyar biyar ake sayar siminti ka gane sai na samu riban nawa ɗari biyu biyu misali a ciki ka gane to sai na zo ya ƙara mai nawa ɗari shida shida sai na siyar da shi yadda nake sayarwa da ɗin nan da na sayar da shi yadda nake sayarwa da sai na koma kasuwa zan siyo wannan abun da yanzu misali a kan matsala na sayar ina da buhu ɗari na sayar kenan na koma kasuwa sai na tarar an ce na yi asara na yi asara na? i na yi asara a lokacin nan kuwa ya saci bayani na? a lokacin na yi hasara a nan wajen na? ce abubuwan kala biyu ne wani sabon fariban ne zai rabu ba wai ba wai abu da ba wani ko faɗuwa zai kamar na ɗari shida shidan nan ɗari biyu yake samu riba an ƙara ɗari shida amma idan ya je ya ce da wannan dama ba matsala ba ne tukunno kai kuma za ka yi sauka na kamar matsala ce tukunno kai kuma za ka yi sauka tun da ta san kuma ƙila ba ta sauka ba ƙila daga nan ya karye gina kasuwa ka san ƴan kasuwa suna karya mutane ne za ki ƙara farashi ka san da wannan yan kasuwa sun suna su kore ka kai mai karamin ɗan kasuwa mai sai yi da zara mai ɗan babban ɗan kasuwa na so kore karami sai ɗan ƙara koyi, karyar da farashin in yi ƙasa da farashin to su sauran suka sai ka sun faɗi dole ne mutum in ya siyar ya faɗi dole bar kasuwa. dole ne ɗan kasuwa da yawa suna kore mutane ta hanyar maganar farashin ɗin saboda akwai wannan magana cewa idan har kuɗi idan an ƙara kuɗi kai baka kai naka naka ka tsaya yadda kake da in kai wasa sai ka bar kasuwan idan ya zama adadin ne za su ragu wanda za su so da mm. amma in ka sai da naka ɗin misali a haka ko kuma ko da za ka ƙara ka ƙara ɗan kaɗan ta yadda misali idan ka sai da ka dai ƙara ku ka dai ƙara ka siyar yadda za ka siyar da ke magana ka siyar yadda yadda kake siyarwa da in ka sayar da kake sayarwa da to kudin ka ba zai fito Ina ma kai wasa kudin ka na asali ba zai fito ba a da kudin ka ya fito asali zai eh. na da ya fito ne yanzu ne idan za ka je kowa kasuwa da kafa shi ne to sai ka rage adadin sai ka rage adadin abu Dubu ɗari biyar suna nan? to ka samu riba kenan riba na nan wai dubu ɗari biyu ya ɗin na nan eh, da kuma riba na nan dubu ɗari biyu ne za ka je kasuwa da yawa za ka haɗa sabon kasuwanci zai ko sabon rayuwa ka saki ko haka ake zo da ma'ana kasuwa sai ka sai ka koma bayan fara daga zero degree ɗan kasuwa kullum riba yake samu shi ɗan kasuwa kullum burin shi ya samu riba kila kana wannan masu ka kalli masu magana galiban wato ba 'yan kasuwan ba ne yan kaɗan da suke magana 'yan kasuwa ba? za ka ku za ka kada da kasuwa suke kasuwa suna goyon bayan magana da kuma ɗan za ka wasu daga cikin da islamiyya ne ɗan al'alba shi su su ne masu cewa kawai ai ya tsaya kawai albashi ya tsaya kawai kudin shi na zamana, ya siyar da shi yadda yake to in ka zo siya sai ka ƙara kuɗin sannan za ka iya dawo da shagonka shi kuma shagon su ake yi gaba ba su ake yi baya ba shi ne ta albani shi ne in an in dari shi ya tsaro sai ka rage ka ƙara wani ɗan abu ne daidai gwargwado yadda za ka takura wa mutane ba shi ne amma kada ƙara tamtam ɗin nan kai ka tsaya nan a kaso ma sai an kore ka kai in kada kaso aka ji labari sai an kore ka kaso. Shi ne. idan shi ba za ta samu gidan na a idan yin shi ya mutu ta gaba cewa ake kuro in ba da gangan bane akwai ƙari na ganganci ƙari na ganganci shi ne babu wanda ne ko ya karɓa su ƙara zuba da dukkan amma an dalili ya kama na ƙari kamar yanzu halin da ake ciki yanzu misali za ka ana samun abu da ƴan kai ka je za ka yi shinkafa dubu sha uku sha uku sai wani nake ka sai wani nake ka sai dubu bakwai bakwai sai dubu sha uku ka kaga wannan ƙarin ya zama dole ko ka siyar ka siyar shinkawa dubu sha biyar sai wannan tunanin ka siyar dubu sha biyar da kuma kai ƙasa ka kuma dubu sha hudu kai kasuwa ne shi da kasuwa ya zo kasuwanci ne ba wai dan ya zo ya tuni tuni kama ba ya zo ya samu riba ne in kasuwanci babu riba to ba kasuwanci hmm? kamar yadda kuke yi masu makaranta da zarar kun ga kaya ya ƙara ba kwa samun ku sayi abu sosai sai ku ƙara ainihin school fees ko ba ka bane yi ba yi bana ba lokaci ba eh, eh, wani lokaci ya saboda tsoron iyayen da kansu jage yaran amma in ba ba haka ba suna ga misalin albashi albashi da kake karɓa dubu goma ne amma dubu goma bai iya siyan ma abu sosai dubu goma na siyan ma abu kaɗan da ko kana siyan abu mai yawa da shi saboda kaya ya ƙara tsada za ga malamai na boko da islamiyya sai a zauna mitin a kira iyayen yara za a ƙara ne To shi ne magana kamar na kasuwa shi ma ga yi duk ɗaya ne ba bambanci tsakanin kuma da kuke ƙara kuɗin school da kuma su wainan yan kasuwa da suke ƙara kuɗin farashin su an gane shi ɗan kasuwa zai zage ka shi kai ma shi su na malaman kawai haka na kawai sun ƙara kuɗin yara na da ina biyar dubu goma yanzu ya kuma dubu sha biyar a zalibai kawai kuma shi ba zai duba zuruf ba ba zai duba zuruf cewa yanzu albashin da ake biyan malamai dubu goma da ake biyan biya tsaya dubu goma kayan da suke biya da mai dubu goma da zai fi buhun shinkafa ya fi taliya ya fi indomi kuma wani abu ya rabuwa a nan misali to yanzu ba dubu goma shinkafa kawai zai biya misali na kawo kaga sosai aka tsara wannan kurfin saboda shi ma malam ya dan daɗi to shine dai yanda abin ke tafiya ne Allahu a'lam wa alaikum salam a tsaye da malamin su yi magana ne irin wannan ne kudin bashi ake ci malam malam wani makaranta ko bashi ake ci na Mutum ba cewa eh. ni ƙari ba wannan tafi kuma tsarin manu. A kan abin da ke da jiki mana bakar, kirkin abin ya zama. ka zama haka ya ƙari aka ga jira wata ɗaya wata biyu a ga yin da tsarin zai abin nan iyaye da su janye ba to kaga abin ya ci gaba haka alhamdulillah iyaye sun tabbata to sai a ƙara wa malamai ya ka ke to sai aka ke ƙara wa sai shi kawai sai shi shugaban sai ya sa alfi to wani gani abun ba kala kala ne ko ji shi ya haɗu da amma ya haɗu da azalmai ne amma akwai makarantun da wani zubin ma bashi cikin bashi ake haɗa ya abun da suke cin bashi bana to kaga ƙarin suke ƙara suna so su dan bashi ya dan ragu a da kan cin bashi misali amma sai su yi bayani ga malamai ko mai zama lokacin zai gama su a cikin ne kawai ba zai bayani sai kai bayani ko yanzu kun ga mun samu mun ƙara albashin mun ƙara ainihin kuɗin makaranta yanzu muna so mu jira ne mu ga kaza kaza kaza kaza kun kai bayani suka fahimta shi kenan amma ba da yawa ba ba wani ba wani zalunci ne kawai eh zalunci ba da kallon mu bi hamdu ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk